الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli Baya haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna arzikin sake haɗuwa a wannan wuri mai albarka a wannan rana ta juma'a sha biyu ga watan ramadan shekara ta da arba'in wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya 2019 mun haɗu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai sarki. a wannan masallaci na majalisar masarauta argungu muna roƙon Allah Allah shi mana jagora muna addu'a ga malamin da ya rubuta wannan tafsiri Sheikh Abubakar Gome Allah ya saka mai da alkhairi kuma ya sa mishi wannan aiki cikin mizani ah, Sheikh Ismail Idris mu'assis na jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunna muna mishi addu'a Allah shi ji kanshi Allah shi ya haske ga kamar muna addu'a ga malumman sunna baki ɗaya. Allah ya gafarta musu ya karɓi kyawawan ayyukansu muna addu'a ga Sheikh Muhammad Sani ya jingin. shugaban majalisar malamai ta ƙasa na Jibius Allah ya taimake shi Allah ya ƙara mai kariya masu taimaka mishi mataimakan shi na majalisar malamai da shugaban gudanarwa da mataimakan shi da shugaban rundunar agaji ta kasa da mataimakan shi dukkanin mu ne musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya ciyar da addinin musulunci gaba ya ƙara tsawa kashi ya bayar da shi wannan ƙasa mu Najeriya matsaloli da take fama da su Allah ya walwale muna muna roƙon Allah ya taimaki shugabanninmu na siyasa ya taimaki shugabanninmu na mulki muna roƙon wannan muna roƙon Allah wannan masarauta Allah ya ƙara mata daraja ya ƙara bunƙasa ta shi ba mu cikakken zaman lafiya da yalwa arziki a cikinta jihar mu ta kebi Allah ya ƙara mata albarka ya ƙara mata zaman lafiya ya taimaki jagororinta yau insha Allahu za mu fara daga aya ta hamsin da biyar a cikin suratul ma'ida inda ubangiji mai girma da waka ya ce inna ma waliyukum kuma wa rasulu a'udhu billahi tsanin rajim bismillahir rahmanir rahim ma ولي يوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولما هزر الله المؤمنين da yake أنقر baya an عن اتخاذ imani من الكفار awliya kada su riƙe masoya daga cikin kafirai a su dai kafirai sashen su masoyan sashe ne masu taimaka ma sashe to bayan Allah ya wannan hani sallahun sai ɗebe musu bakin ciki bimayati da bayani mai zuwa aya ta hamsin da biyar Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya ce inna ma waliyukum allahu ku sani cewa Allah shine majibincinku wato shine masoyinku mai taimaka muku wa rasuluhu sannan manzo Allah shi ma shine mataimakin shine mai abin nan masoyinku wallazina amanu da mu'minai allazina yuqimuna salata wanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wa hum raki'un kuma suna yin sallah ai khashi'una wato suna khushu'a aw yusalluna salata tadawi suna sallah ta tsawai bayan sun bayar da tafarilla to wannan aya ta nuna muminai masoyan juna ne sannan masoyan Allah ne Allah yana son muminai muminai suna son Allah to amma wannan ya ishe su ba sai sun soyayya da waɗanda ba musulmi ba ba hana su alaka da mu'amala da waɗanda ba musulmi ba amma soyayya ta Allah wato ta cikin zuciya su samu gurbi su samu wurin zama cikin zukatan muminai wannan a hana su a wata aya Allah ya ce la yanhaakumullahu لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله مدعوك جنسك يا لا ينهاكم الله Allah bai hane ku ba wato ma'ana Allah bai hana ku hulɗa da mu'amala ko kyautatawa da yi wani isani ga 'yan uwanku waɗanda suke ba musulmi ba ko makwautanku wanda ba musulmi ba ko abokan aikin ku wanda ba musulmi ba matukan dai ba su yaƙe ku cikin addini ba ba su nuna muku ƙiyayya addini da adawa addini ba an ruhun kuna iya kyautata musu wa zo ilayhim kuma ku yi musu adalci saboda kun ga akwai alaka akwai akwai wata ana iya hulɗa kenan ta kasuwanci ko wani aiki ko makwabtaka da sauransu Allah Ta baraka wata ala ya ce, waɗanda kan suka nuna muku kiyayya suka ki addinin ku har suka yaƙe ku ko suka taimaka a fitar da ku daga gidajenku. wayannan kan ku yanke da su gaba daya ba wata hulɗa da za ku yi da su abokan yaƙi ne abokan adawa ne kuma Allah ya ce duk wanda ya jibince su ya jibinci kafirai to wannan ya yi zalunci a zalumi ne domin Allah ya hane shi ya ƙi hannuwa kuma Allah ya san wannan soyayyar da wannan jibinta ba ta da amfani gare duniya da lahira ba ta da amfani gare ga addinin shi to wannan shine matsaya ta addinin musulunci alwala'u wal bara'u eh ai ka san dai abin da bara'u ko to alwala'u aqidat jibintan mu'mine mu'mine su jibinci yan su mu'mine bara'u kuma shine su barranta daga mushrikai inna bura'u minkum ba haka nasin aya ce ba inna bura'u minkum mun barranta daga gare ku wayan mata gudu da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba saboda haka ba daidai ba ne mutum ya zure wajen hulɗa da waɗanda ba musulmi ba har ya zan wala Allah ma ya yi hulɗa da waɗanda ba musulmi ba fiye da musulmi ko kuma ya yi ma kusanto waɗanda ba musulmi kusa gare ba fiye da musulmi wannan ba daidai ba ne duk kurakurai ne musulmi suke aikatawa Allah ya ba mu ikon gyara wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci ubangiji wa rasulahu ya jibinci manzon Allah wallazina amanu ya jibinci mu'minai fa yu'inuhum yada ina taimaka musu wa yansuruhum fa innahum min hizbillah to wa'annan suna cikin jama'ar Allah suna cikin jundullahi fa inna hizballahi lalle wato rundunar ubangiji mutanen allahumul galibu da su masu rinjaya li nasrihi iyam domin Allah zai taimake su awqa'ahu mawqi'a fa innahum bayanan li annahu min hizbihi wato nan malai na inda akwai wani asiri na luga na qur'ani na usulubin qur'ani a ce fa innahum humul galibu sai aka ce fa inna hizballahi humul galibu domin a nuna cewa bayan Allah ya alƙawarin taimaka musu to kuma su ne hizbullahi nan ai a taba'uhu mabiyan Allah ta'ala madaukin sarki fa humul galibuna bil hujjati su ne masu rinjaya da hujja wal burhani da dalili wa innaha mustamirratun abadan wannan rinjayen zai ci gaba har abada la bid dawlati was sawlati amma nan ba alkawari Allah ya yi cewa ko yaushe musulmi su ne za su kasance mafi ɗaukaka da daula ba da rinjayen duniya wato ko kuma ya an wurin yaƙi ko su za su samun nasara Allah bai yi wannan alkawari ba wato wannan kan al'ayyamu dulun ko wa tilka al'ayyamu nudawilu ha bainan nasi wannan hakka gare su rinjaye musulmi yana iya taimaka musu amma don jarabawa a ga ƙarhin imanin su muminan sai a bari wato sai sun galabaita kuma sai Allah ya taimake su eh Allah ya bayyanar da wanda sun kai imani na gaskiya kuma ya riki shahidai daga cikin su domin in ba a samu kamirai sun ka dan samu sun ka dan yirin jaye ba a samun shahidai kuma shahidai manyan-manyan zababbin mutane ne wurin Allah wani mukami na da Allah yake ba muminai wannan yana cikin dalilan da ake samun kafirai su yi rinjaye wani lokaci to kun ga an yi lokacin da daular musulunci bayan can harkon al'amari kafirai sun rinjaye musulmi a makka amma tilas musulmi sun kai hijira zuwa madina to amma a kwana a tashi daga lokacin da aka yi yakin badar musulunci ya fara ɗaukaka ya ci gaba da bunƙasa yana ɗaukaka har kafirai sun ka sun ka faɗi warwas ba su da wani abu na cewa har ma kafirai in suna son zauna lafiya sai sun nemi amana musulmi su ba su amana cewa an yi alkawarin ba a taɓa su sannan ne za su samun damar su zauna lafiya eh, har ma ta kai kafiri bayan ya ba da jizya sai a ce to in kuma musulmi ya biyo garinsu ya yi mai liyafa ta kwana uku yana cikin sharuɗa sannan kuma kai ya sawa tuwahin alfarma a keɓance mai bakin tuwahin da zai sawa kamar misali a ce duk kafiri to safari ɗaya zai sawa bai sawa bari ga ba a yi bai sawa bari ga don ya bambanta musulmai su za su samu bari ga sannan a ce doki yana iya hawa doki ranke ranke amma duk doki na alfarma wanda za a ce sarakunan musulmi za su hawa ne ko manya mayan kwamandodin musulmi kai ya hawa shi sannan coci da giya a ce to ba a rushe coci amma in ta lalace ba a gyara a batta haka nan ta isuwa giya kuma ba a bayanar da ita yanka bayyanar da giya to musulmi su tudda wayannan tulunan giya ne kama a ce kwalabe a warwashe su to kun wannan lokacin musulunci ya yi ƙarfi yarin jaya kuma an yi shekaru akan haka amma saboda matsala musulmi sun yi rauni wajen aiki da addini da kuma bin umarnin Allah sai aka samu jarabawa har daular musulunci ta faɗi na jin daular musulunci mai ƙarfi ta ƙarshe ita ce daular Osmaniya ta Turkiya da gare ta sai 'yan mulkin mallaka sun ka ruguza daulolin musulunci na duniya har ya zan yanzu 'yan mulkin mallaka da turawan yamma suke faɗi a jiya to kun ga jaraba ce Allah yana iya shirin jihar da musulmi ko yaushe zan su a sama to amma Allah bai yi alkawarin yin haka nan amma akwai alkawari wanda kamin kiyama ta tsayu musulunci zai dawo da ƙarfinsa da rinjaye ne duk abin nan da yahudawa suke yi na ta'addanci da nuna wa mutane ƙarfi da danna hakkokin mutane sai sun abin nan sun nemi wurin ɓuya sai an yaƙi tsakanin musulmi da yahudawa hatta kai ba yahudi yana neman wurin gudu wurin ɓuya ya baibaya bayan dutse dutse ya ce musulmi ta hoga ba yahuda ya kashe ko ya baibaya bayan itse don ya ɓoye itacen nan su ce musulmi ku ta hoga ba yahuda ku kashe wannan alkawarin Allah ne sahihin hadisi cikin Buhari don haka mun imani da wannan taimakon da wannan rinjaye insha Allah to saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa ya za a yi mu musulmi ga mu mu an musulmi amma ainihin rinjaye mu kafirai sun rinjaye mu to kada mutum ya wannan tunanin Allah yana iya rinjayar da kafirai bisa ga jarabawa to ne malam ce labid daulati wa saula wa illa wa illa in ba haka ba faqada galaba guliba hizbullahi gairar marrati an rinjaye jama'ar Allah runduna Allah shuɗi da dama lamma yan harifu na fihi lokacin da za su karkata ga al'amarin addini au ko kuma a ba su ma yi wani laifi ba ba su karkata ba suka bar addini li li yujarribahum ko kuma li yatabarhum Allah don Allah ya jaraba su wayu yumahisal mu'minina ya tsarkake mu'minai alkamilina cikakku minhum daga cikin su thumma raja'a ila tahzilil mu'minina aka sake wa zuwa ga gargadin muminai an ittihadul kufari awliya daga riƙon kafirai masoya majibinta Allah mai girma da haka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا kada ku riki waɗannan da suke izgili da addininku sun ɗauki addininku abin wasa abin wargi abin izgilanci wato min alladina utul kitab waɗannan da aka ba littafi yahudawa min qablikum kamin ku to kada ku rike su masoya wal kufara kuma kada ku rike kafirai al mushriki da mushrikai kafirai auliya kada ku rike su wato masoya wattaqullaha ku ji tsoron Allah bi tarki muwalatihim ku bar soyayya da kafirai in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani sadiqina masu gaskiya fi kuma inda imanin ku na gaskiya ne to kada ku jibinci rai Allah baraka wa ta'ala ya hana ku to ya jibinta kafirai ya hada da wato nuna musu soyayya da kuma taimaka musu akan musulmi duk lokacin da aka wata jayayya tsakanin musulmai da wanda ba musulmi ba to in mutum ya shiga ɓangaren waɗanda ba musulmi ba aka rinjayi waɗanda an musulmi to ya taimaka ma soyan nan musulmi sawa'an yaƙi ne ake yi ko jayayya ta ake yi ta wani al'amari yanzu kun ga ga misali idan aka zo takara ta siyasa misali ga musulmi ga wanda ba musulmi ba to in ka zaɓi wanda ba musulmi ba ka taimakai ko baka taimake ba kaga kenan ka shiga cikin muwalatul kuffar da eh, kayi muwalatul kuffa don haka shi yasa ake cewa idan ana takara tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to ya zama dole ga su musulmi su mara ma wanda an musulmi baya idan suka mara ma wanda ba musulmi ba sun yi laifi domin mi domin sun yadda wannan wanda ba musulmi ba ya zan da rinjaye akan musulmi wannan ba daidai ba ne yanzu ko da wata ma'aikata ce wani yake neman wata kujera wani mukami ga wanda an musulmi ga wanda ba musulmi ba ba kuri'a ce ba amma dai akwai wani goyon bayan da za ka basuwa domin wanda an musulmi ya samu wannan matsayin to walle a matsayinka na musulmi haka ya kamata ka yi ka taimaka ma wanda an musulmi wanda abba musulmi ba kada ka taimaka mai akan musulmi in ka yi haka ka yi muwalatul mumini ne in ka yi aka fi ka yi muwalatul kufari Allah ya sauwa wa idza nadaitum wallazina idza nadaitum ila salati su wadancan da aka hana ku soyayya da su da jibinta su waɗanda idan kun yi kiran sallah ittakazuha huzwan wa iban suna mai da sallar ku da kiran sallar da kuka yi abin wasa abin izgilanci bi an yastahzu biya suna dariya awai ta dahaku suna izgilanci suna dariya wai an yi kiran sallah suna ganin kiran sallah abin dariya ne kamar wasa ce hatta suka yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abu na addini wai kiran sallah wanda babu hitu cikin addinai da suka gabata babu kiran sallah kawai dai ana bata mutane ana wa mutane kuwa ana mutane harguwa ana hana su su ji ta kauye saboda haka suna izgilanci da addini da kiran sallah to dama shi addinin musulunci duk abin da kai izgilanci da shi al-istihza'u bid-din kufrun kafirci na mai zaman kai ne ko da mutum musulmi na iya izgilanci da wani abu guda cikin al'amarin addini to ya yi ridda izgilanci da addini ridda ne Allah Ta baraka wata ala ya ce zalika bi annahum qaumun la ya'qiluna abinda yasa suke izgilanci da addinin musulunci suke izgilanci da kiran sallah saboda ba su da hankali ba masu hankali bane inda suna da hankali da za su san cewa akwai hikima cikin kiran sallah akwai hikima ta shari'a a cikin kiran sallah jama'a kiran sallah yana da fa'ida ko bai da yana da hikima ko bai da ai saboda hikima ta yi farkon al'amari musulmi sun ɗora tunanin cewa idan lokacin sallah ya yi kamata su samu wata 'yar ganga ko wani abun bugawa ko wani gwarje ko wata ƙararrawa sai a kada a kada don a nuna mutane cewa lokacin sallah yayi domin su halarta har suna wannan tunanin domin can lokacin da ana maka kayan a yi hijira an fara sallah amma lokacin sallah ya sha daya kai as-salatu jami'a as-salatu jami'a wato a taru dan yin sallah amma shi wannan lafzin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar zuwa karshe bai samu ba to lokacin da wani sahabi ya yi maholki cewa gashi ya taya sai wani dan abin kidawa don ya amfani da shi in lokacin sallah yayi sai da mutane cewa a zo lokacin sallah yayi sai kawai wani mutum ya ce mai a to da ku buga wani abin kidawa ko ku kada wata kararrawa ni da ba ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu har zuwa karshen la ilaha illa da kiran sallah cikin mawalki sai aka gaya mai wannan da ya wannan mawalki sai ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ga abin da ya gani cikin mawalki sannan sayyidina umar shi ma ya iri wannan mawalki ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wajen mutum uku sun kai mawalkin kiran sallah lafzin kiran sallah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mawalkin ku ya zan guda mutane kamar uku ko da haka nan mawalkin sa ya zo guda don haka sai ya kira wani cikin sahabbai ya ce mai ka rinka kiran sallah ka ce kaza ka je kaza kaza kaza kaza don haka wanda ya yi mawalikin kiran sallah ba shi an ka ce yayi kiran sallah ba sai an ka sa wani ya yi saboda mi saboda ya yi shi murya don haka idan lokacin sallah ya yi da musulmi ya ji an yi kiran sallah duk abin da yake zai aji domin ya ya yi arwallah ya tai ya samu sallar jami'a domin Allah ya shar'anta musulmi a cikin shiya ko cikin gari su haɗu wuri guda su yi sallah sallolin nan guda biyar sannan bayan haka kiran sallah yana cikin sha'irar dini alamomin addini duk garin da ka tai ka ji an yi kiran sallah to ai ka kasanta garin musulmi ne ko ba haka ba eh annabi sallallahu alaihi wasallama an ce ya saba bada umarni ga sahabbai cewa in kun ka tai ga gari za ku yi yaki ko da kun yi niyyar ku yaƙi mutanen garin kun ka ji kiran sallah to kar ku yaƙi wannan garin domin garin musulmi ko da akwai kafirai ciki to sun tsira saboda musulmi jama'a kiran sallah ya zangar kowa ko bai zama ba to ban da tarihin kabi sosai amma na ji an ci wata rana an yi wani wata gayya sai a kawo mu argungu yaƙi wai a ci arnan argungu an yi sansani bakin gari wato can kahin a shigo sai aka ji an yi kiran sallah da dare fa an yi kiran sallah abin da isha'i to sai cikin sojojin nan suka ce ab an gaya mana cewa garin arna ne garin arna ake kiran sallah sai suka ce muka mun koma mun tafi mu jama'a kiran sallah ya nuna alamar musulunci ko bai nuna ba saboda haka su yahudawa ba su da hankali shi yasa suke izgilanci da kiran sallah kiran sallah babban abu na cikin addinin musulunci ah, iz laukanu laukana lahum aqalun da suna da hankali la fahimul hikima da sun fahimci hikima fil azani a cikin kiran sallah was salati da kan da ita kanta sallah walam mastahza biha walam mastahza da su izgilanci da kiran sallah ko sallah ثم أمر na نبيه sai Allah ya hori annabi sallallahu alaihi wasallama bin da ya ahlul kitabi cewa ya kira ahlul kitabi yahudawa wa tanbihim cewa ya fadakar da su ala khata'ihim akan kuskuren su istiza bi salati da yin izgilanci da sallah kuskure ne wa bil izgilanci musulmai wato wannan kuskure ne laihi ne gare su Allah ya ce kul ya ahlul kitabi قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب ka ce ya ku yahudawa da nasarawa hal tanki muna ko akwai abin da kuke kyama kuke inkari min na gare mu illa an amanna billahi bancin mun imani da Allah ma'ana ba wani abu da kuke kyama sai imanin mu da Allah wa ma wanzila ilaina abin da aka saukar gare mu alqur'ani shine qur'ani da musulmi sun ba qur'ani sun ba musulunci da wannan kiyaya ta kare don haka su ci gaba da yi ba za musulmi ba za su ba qur'ani ba za su ba musulunci ba wa ma la min qabl sannan mun imani da abinda aka sabkar gabanin mu ai ila al-anbiya zuwa ga annabawa min jumlatihi at-taurat wal injil ina daga cikin abinda aka sauka wanda mun kai da shi taurata da injil wa antum tadda'una annakum tu'minuna bihima yahuda da nasara suna da awacca sun imani da taurata sun imani da injila to mu ma mun imani da su wa inna akasarakum akasarahum fasiqun lalle mahi yawan su yahuda da nasarawa mafi yawan su fasikai ne adafin ala an amanna alma'ana ma na illa imanana ba abinda kuke inkari kuke musu sai imanin mu wa kum da saba muku fi adami kabuli. wato saboda ba ku karbi addini ba almu'abbaru anhu bil fisqi wanda yake ku fasikai ne allazimu anhu walaysa hadha mimma yankaru dan mutun ya rike addini abinda Allah ya sauka ya yi imani da shi ya yi da manzanni Allah da Allah ya aiko to wannan ai mi Allah bi ciki babu wani laifi saboda haka kuna kin mu ba dan wani dalili ba ku da wani dalili na kin mu kul kace musu hal kum? kuna so in ba ku labari bi sharrin min zalikum min ahli zalika wato abin da ya zama sharri heda wato su musulmi ma'ana musulmai ba su tare da sharri bari mu gaya muku an da tare da sharri wato masu wata wanda adda mummunan sakamako wato a lahira inda lahi wajen Allah wato su musulmi sakamakonsu na kwarai ne wajen Allah amma waɗanda ba musulmi ba yahudawan da nasarawan suna da mummunan sakamako wurin Allah su ne malla hullahu wanda Allah ya tsine mishi abadahu an rahmati Allah ya nisan tashi daga rahamati wa gadiba alaihi kuma Allah ya hushi da shi waje alamin humul kira da su kuma Allah ya sanya birai daga cikinsu an ji wadda halittar su an maishe su birai wal khanazira da aladai. shine bin nafsi to sannan wannan sifa duk ba ta musulmi bace wato shine samun la'ana da hushin Allah da canza halitta wannan duk su yahudawa da wannan da nasarawa wa abada taguta sannan da masu bota ma shedan wato dawagi a shedana bid'ati domin suna da'a ga shedan wara'a fi minhum ma'ana man وفيها وفيما وفيما قبله لفظها to ala ayi halin dai wanda adda wannan sifa wa humul yahudu sune yahudawa wa fi qira'atin bi dammi eh, ba'i abuda abud abmarakon abada tago ta fi'ili sai ya zan abuda wato bayi jam'u abudin kenan wato cikin yahudawa akwai bayin shedan masu bauta ma shedan ula'ika sharrun makana wayannan su ne adda sharrin bagire tamyizun li'anna ma'awahumun nar suna da sharrin makoma ita ce wuta wa adallu kuma sune mafi bacewa an sawa istabil daga hanya madaidaita shine dariqil haqq na'am wa idza ja'uku wa idza ja'ukum qalu amanna وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيث ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبيث ما كانوا يصنعون وإذا جاءوكم wa iza ja'ukum idan suka zo muku ma'ana idan ahlul kitabi yahuda suka zo wurin musulmi qalu lakum suna ce muku amanna bi muhammadin mu ai mun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa haqqun min allah kuma shi annabi gaskiya ne Allah ya aiko shi daga Allah yake wa mubashsharun bihi fi kitabina kuma shine an kai bishara a cikin littafin mu aka ce zai zo cikin taurata an yi bushara cikin injil an yi bushara to kaga kamar sun koma daidai sun yi imani da gaskiya ko to amma ba da gaske suka yi ba Allah ya ce wa qaddasalu bil kufri ko da sun ka shigo tare da kafirci sun ka shigo wahum qad kharaju bihi kuma tare da kafirci za su yi ta don haka ba su rabu da kafirci ba sun lazimce shi ai lam yuminu ba su imani ba wa inna ma ya ɗalibuna an abin abinda suka nema kawai su fitine ku fi dinukun a cikin addinin don har suna cewa yahuda na ce mai wato ku yi imani da addinin musulunci da sahi can in marece ku ce kun yi ridda a ce me yasa kun kai ridda sai ku ce kai mun gano addinin nan ba gaskiya na mun shiga mun yi tsamanin gaskiya na amma da mun ka shiga mun gano cewa ba haka abin yake ba addinin Allah na domin wai su fitanar da musulmi musulmi su ce kai waɗanda suna an maye malamai an ba su littafi kamin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda suka gano musulunci ba gaskiya bane to lalle ko ba gaskiya bane don haka mu ma mun bar musulunci to saboda haka sun yi ikirari da cewa musulunci gaskiya ne amma ba da gaske ba wallahu a'lamu bima kanu yakatumun Allah shine masani ga abin da suke boyewa minan nifaki na minafici wal makar da makirci wata ra kasiran minhum za ka ga da yawa daga cikin ahallu kitabi yusari'una fil ismi suna gaugawa fada cikin sabo shine alkazbi ƙarya makaryata ne wal udwani da zalunci suna fada cikin zalunci wa akalihim suhud sannan suna cin haram wato kamar rashawa da cin hanci labisa ma kanu ya'malu tir da abin da suke aikatawa waɗannan miyagun ayyuka ne wato zunubi wanda an fassara shi ƙarya don haka ƙarya babban zunubi ne kamar sun da shek musa abdalla ya yi game da ƙarya da kuma rikon gaskiya babu shakka nasiha ce mai shiga jiki kuma darasi ne mai muhimmanci allah ya saka mai da alkhairi wato kunga zunubi yana da yawa to amma nan malaman tafsiri sun ce yahuda daga cikin abin da sun kamar suwa kamar riga kamar ado kamar kawa shine ƙarya malamin Yahuda ma sai ka same shi yana ƙarya balle jahilin yahudawa to a ashe kaga bai kamata musulmi ya sifantu da irin siffa ta miyagu mutane yahuda ba a ce yana ƙarya yana sheka ƙarya ba uduwani kuma zalunci kun ga wannan cikin jinin yahudawa yake amma sun ce wai Allah ya ya yahe musu ya yarda musu duk wanda ba ba yahude ba su zalunce shi halas ne laysa alaina fil ummiyina sabil babu lahi gare su ko sun zalunci wanda ba ba yahude ba kamar balarabe haka ko wani wanda yake dai ba cikin bani isra'ila yake ba in suka canye mai dukiya halas in sun ka rusa mai gida ko suka karbe mai gida halas duk abin da sun kai mai babu laifi kaga sun shiga cikin rudu don Allah bai halatta da zalunci zalunci haram ne Allah ya haramta zalunci shi bai zalunci kuma ya hana yi zalunci don haka shi yasa kake ganin suna wa larabawa mamaya a falastinu ko jirin gaza sai ka iske an zo da bildoza an rusa gidajen laraba a ce yahuda yan kama wuri zamana za a ba dama su yi gidaje wuri kaga wannan zalunci ya za a yi a ce Allah ya halatta a yi hakan sai an zauna a yi alkawari da su majalisar ɗinkin duniya abin nan ƙasashen duniya sun zauna an yarjejeniya cewa a yi kaza kaza hakkin Falasina ne a basu hawa ba su yi sai ran da Allah ya kawo ƙarshensu Allah ya kawo ƙarshensu abin da suke tinkaho da shi na ƙarfi na makamai da ƙarfin tattalin arziki Allah ya ruguza shi saboda haka waɗannan miyagun ɗabi'u ƙarya da zalunci da uduwani ta'addanci da cin haram wannan ɗabi'a ce ta yahuda Allah ya yi tir da wannan aiki na laula Allah ya nahumar rabbani na wani ba. me yasa ai ya kamata a ce malaman nasara da malaman yahudawa su hana mabiyansu an kaulihim al-isma daga zancen ƙarya faɗin ƙarya wa akalihim as da cin haram amma ba su yi ba ya kamata malaman su su hana su amma ba su hana su kenan ba su amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar to sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace labisa ma kanu yasamuna shi da abinda malaman suke yi tir da aikin da malaman suke yi su masu ƙarya da zalunci da ta'addanci dama an riga a yantar da su Allah ya yi tir da aikin su to wagga aya ta 63 an yi da malaman da malaman yahudu ko malaman nasara da suke ganin ana ta'asa ana 'ya aiki amma ba su hana ba mun sani a addinin musulunci al'amuru bil ma'arufi farlu kifaya ko horo da alkhairi da hani ga mugun aiki farlu kifaya ce al'umma kowa ya shunai bai horo da alkhairi ba a hani ga mugun aiki to gaba daya an shiga cikin zunubi amma ya aka samu sun tsaya da wannan aiki da sun ɗauke wa sauran al'umma kamar yadda ƙungiyar ce ya zalar da a wai kamata sunna tsayan mu musulmin Najeriya da Afirka wajen horo da alkhairi da hani ga mugun aiki har ta kai yanzu ba wanda za a yi wani ya ce bai san kaza ba bai san kaza shirka ne ba ko bai san kaza haram ne ba ko bai san kaza wajibi ba ne saboda haka sai dai abin ya zan hujja akan mutum wa'azi ya zan hujja akan mutum bai aiki da shi amma dai an yi wa'azi an faɗakar an karantar Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wannan aya tana nuna cewa lalle idan malamai suka yi shinsu ana aikata laifi ba su yi magana ba ko ana barin loli ba su magana ba to Allah ya da aikin su kuma sun yi laifi wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar wato lalle ku yi horo da alkhairi ku yi hani ga mugun aiki tun gabanin wato Allah bai saukan muku da bala'i ba da wata ukuba ba har ya zan ku yi addu'a ku roki Allah Allah ka dauke mana wannan bala'i da wannan musiba Allah ya ki karba addu'a ku ba haka kenan idan mutane ba su horo da alkhairi ba su hani ga mugun aiki ba a wa'azi to Allah zai kawo hukuba ta wannan laifin ko ba kai laifin ba sai wannan ukubar ta shahe ka kuma a ce Allah ka mu da sauki ka doke mu da bala'i kuma Allah mai sawa ba zai ba zai sawa ba zai karba Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu sai mi alarma sama kanu يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين qalatil yahudu yahudawa sun ce ai filul eh, lifujuri kitabi za a yi mana bayani ne wato a yi tafsili